gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 31 da kuma 41 kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa Radio za kuma iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 24 ga watan Yuli shekarar 2019 za mu yi magana ne akan rikice-rikicen 'yan shi'a da ya barke a cikin wannan satin a birnin tarayya Abuja dalilin tsare shugabansu da gwamnati ta yi. Shin gwamnati na da hujjan tsare shi? shi lauyan gwamnati yana jina in ya ce ba haka bane ya zo ya musa ya faɗa gaban kola wale alkali kola wale ya ce kuna magana akan mutumin da koda kotu ta ce a sake shi ba za a sake sai kola wale ya ce masa to shin kana nuna ai kun fi karfin doka ne ina suna neman da ka janye wannan magana sai ya ce ya janye wannan magana hmm, zara kin ji wani magana kuma kin san tun shekarar 2015 ne gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta tsare shi shugaban 'yan shi'a a zazzaki a haka ne su magoya bayansa kuma sun yi ta shigar da kara cewa a sako shi kuma hakan ya janyo tashin hankali a wurare daban-daban kamar a birnin tarayya abuja da ya zamto ajalin manyan jami'an 'yan sanda da magoya bayan 'yan shi'a Don haka ne wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya ya tattauna mana da lauyoyi da kuma ministan ma'aikatar shari'a. Mun kuma muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook sai ku biyo mu domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook, inda muka ce ta yaya kuke ganin za a shawo kan rikicin 'yan shi'a ga kuma yadda kuka amsa mana. ta masu sauraro amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Hamisu Yusuf Tagwaro, Allah sana faɗi sunanka daidai, inda ya ce, Ana nawa ra'ayin sakin Malam Ibrahim Zazzaki shine mafita domin ci gaba da rike shi zai haifar da mummunar rashin tsaro musamman idan muka yi duba da abin da ya faru lokacin da aka kashe jagoran 'yan kungiyar Boko Haram Muhammad Yusuf. Sai amsar Sade Sa'idu Daura inda ya ce hawa teburin sulhu a tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan shi'a shine kawai zai kawo ƙarshen wannan tashin hankali wanda yake jawo asarar rayukan jama'a. To sai kuma amsa na gaba na haɗin gwiwa daga Dauda Hudu Unguru tare da Adamu Muhammad mai nasara da Ibrahim Musa Wada inda suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyar 'yan shi'a da cewa ku yi wa Allah ku zauna a teburin sulhu domin samun zaman lafiya mai ɗorewa da yalwar arziki. Sai amsar Lawal Sabitu inda ya ce yau da gobe ni a ganina a saki shugabansu tare da gitta masa sharaɗi na dole ya ja kunnen mabiyansa da su bi dokar gwamnati su daina yi wa gwamnati shishigi idan kuma suka ƙi to kawai a kore shi daga ƙasar duk wanda zai bi shi ya bi shi. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Hussaini Yusuf Waziri inda ya ce a sami daidaituwa tsakaninsu da gwamnati dole su bi umarnin gwamnati su kuma gwamnati su bi umarnin kotu saboda adalci shi yake kawo zaman lafiya rashin zaman lafiya kuma yana kawo koma baya a ƙasa. Sai amsar Adamu Abubakar Bajoga inda ya ce salam filin yau da gobe ikon Allah gaskiya ina so gwamnati ta sasanta da 'yan shi'a don magance matsalar don gaskiya zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. To shi kuma Shehu Adamu da Jau cewa ya yi a sakar musu jagoransu sannan a zauna da su domin fahimtar juna shi kenan. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Shu'aibu Adam Bagwai. inda ya ce yin adalci a kowane bangare shine babbar hanyar magance rikice-rikice kama daga na 'yan shi'a da sauransu. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da ansa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga zauren muhawarar yau da gobe mu ji tattaunawar Nasiru Adamu Alhikaya da lauyoyi. Za mu ɗauki wannan shiri na yau da gobe kan wannan darasi na matsayin dokoki a Najeriya. Ina tare da Barista Yusuf Sallo mutum biyu wanda masanin harkokin shari'a ne kuma lauya mai zaman kansa a nan Abuja. Sai kuma Muhammad Ibrahim Gamawa wanda yana daya daga cikin waɗanda suka shigar da ƙara na cewa a saki shi shugaban 'yan shi'a na Najeriya wato shi Malam Ibrahim El Muhammad Ibrahim Gama bari ma mu fara da kai mana. Na ga har yanzu kuna ci gaba da korafi. Ita gwamnatin Najeriya ta nuna tana ci gaba da kamar rike malam Ibrahim el-Zazzaki ne saboda kare shi. To ba ma shi ba akwai maganan kamar shari'a da ake ta sambo da suki duk da an bada da filinsa sau da dama ma shi ma ba a sake shi ba. kamar dai wannan gwamnati ta janar buhari ta manta cewa tana ya kamata ta ɗoro akan kan ne kamar har yanzu shi janar buhari ya ɗauka ya yi juyin mulki ne ya kafa gwamnati irin ta soja amma yana iya tuna cewa lokacin da jama'a suke kiransa military dictator ma'ana wanda ya mulkin kama karya na soja sai ce shi tubabbe ne idan ya zo zai bi ka'idodin demokaratiyya zai bi dokokin ƙasa to abinda muke faɗa shine a dokokin najeriya ba a san yadda za a tsare mutum wai domin tsare lafiyarsa ba idan ka ce kana tsare shi daga waɗanda ba sa son sa to kana kuma a ɗaya hannun kana nuna gazawar gwamnatin ka ne cewa akwai mutumin da gwamnatin ka ba za ta iya ba shi kariya ba sojojinka ba za su iya kare shi ba 'yan sandanka ba za su iya kare shi ba wannan baya cikin dokokin najeriya kuma kamar yadda alkalin da muka shigar da kara gare shi a gabriel kolawale ya faɗa na babban kotun abuja ya ce ba a san da wannan abu a cikin dokokin najeriya ba ba a san kai dai idan gwamnatin buhari na so ta ce mana ta dawo da digiri number 4 da ta yi ta ɗaure 'yan jaridu da hana faɗan 'yanci a cikin kuma gwamnatin sa na farar hula to sai a gaya mana amma dokokin najeriya har yanzu ba a canja su ba suna nan kamar yadda suke wannan ɗauri bai da tushe kuma kotu ta ce haramtaccen ɗauri ne. Muhammad Ibrahim gama eh, in kafin mu koma wajen shi eh, lauya eh, Yusuf Salo mutum biyu. Ana sa ran kamar in dokokin kuma mutanen ku ke bi ya dace su ci gaba da kai karan wannan abun gaban shari'a watakila sai an je har kotun karshe wato kotun koli kenan ato awalan idan aka dubi shari'an da aka yi a lokacin shi buharin soja a ojuku ya dawo an yafe masa zamanin shagari amma sai ya tara cewa a Legas a ikoyin Legas akwai wani gida da yake elebere wani titi da ke bakin ruwa na ubansa ne amma gwamnatin Legas ta kwace ta mai da shi kayan ganima ya kai kara irin kotun da muka kai karan gwamnatin buhari sai kotu ta ce a maida masa gidansa da sai ita wannan gwamnatin Legas karkashin wani wai mudasiru lawal sojan sama ya ce a je a ɗaukaka kara da suka je kotun sama zai kotu ce a'a to ku maida masa 'yan makulayen gidansa sa'an nan ku dawo ku ɗaukaka kara to inda wannan gwamnati mai bin dokokin ƙasa ne da sai ta saki malam azzakzaki Allah ba shi ta shigar da kara in wancan kotu ta ce a'a a sake kama malam arzikziki don a fara shari'a sabuwa kotu ta kasa ta yi kuskure to kaga wannan akwai bin doka a ciki amma yanzu kawai a sake ɗaukan malam a kai shi kaduna a caje shi akan waɗansu laifuffukan da aka caji almajiransa kuma aka ce wa almajiran ba su da laifi kotu ta sake su to wannan ya saba ma ka'ida wannan muna ganin sa a matsayin bayyanannen zalunci ne wato wannan kudi ke zan ce tabaron waɗanda suka shigar da shari'a kenan kuma dama shari'a ita da doka ake aiki bari mu koma wajen masanin harkokin shari'a din barisa yusuf salon mutum biyu ka duba wannan magana ta ba da umarnin sake shi malam ibrahim ilzazzaki da aka kama a disambar 2015 daga gelle a zaria sai kuma shi ma sambo da su kina ga daidai irin wannan shekarar ce shi ma aka kama shi wato tsohon mai ba da shawari kan harkokin tsaro kenan ga tsohuwar gwamnatin goodluck jonathan kazalika ga kuma kotu ta ba da umarni ga gwamna abdullahi umar ganduje na kano shi ma akan maganan masarautu a tsaya kan doka tukuna kafin watakila a kai karshen wannan shari'ar wasu na tunanin ya dokokin najeriya suke ne kan waɗannan lamura a yi mana fashin baki hakikanin gaskiya kamar yadda ka yi bayani an samu wato abin da kira court order a shekara ta 2016 bambanta ba inda aka bada kotun tarayya ta nan garin abuja ta ba da umarni da cewa a saki shi malam ibrahim zazzaki misali sannan kuma shi ma wato colonel sambo da suki an samu kotu ta ecowas court wacce kotu ce wacce suke da inci a nan najeriya kuma duk ainihin shari'a da ta bayar yana da matukar tasiri a nan najeriya kuma ana bukata a ɗabbaka shi kamar yadda ake bukata a ɗabbaka wannan shari'a a sauran kasashe wacce suke cikin wannan kungiya to amma abin mamaki shine yadda muka san tsarin doka shine lokacin da aka ce kotu ta ba da umarni to a hakikanin gaskiya a bisa dokan najeriya dole ne akan kowane mutum da aka umarce shi da ya aiwatar da wannan kuduri da ke cikin wannan wato ah, order in ko ko abun nan wato umarni dole sa ne ya bi wannan umarni kuma ya aiwatar da wannan umarni yadda aka yadda kotu ta ainihin umarce shi to sai dai kamar yadda muka sani a najeriya irin yanayin da ake tafiya tsarin siyasa da kuma tsari na gwamnati kuma da lura da yadda ake gudanar da shari'o'i a nan kasar da kuma ita kanta gwamnatin za ga cewa a mataki daban-daban an sha samun matsala gurin aiwatar da irin wa'annan koko zantar da irin wa'annan hukunci wacce kotu za ta ba da hukunci cewa aiwatar da wani abu kuma za ka ga cewa wanda allakinsu ne su aiwatar da wannan abin sun gagara su aiwatar saboda wasu irin hujjoji da su suka dogara ga shi kuma hujjoji ne wanda su ma sun dauko daga cikin dokokin da kuma cikin wasu irin fahimta da kotu ta bayar a fassara na dokokin ƙasa a baya misali barsa yusuf salau idan aka duba shi kamar tsohon ministan shari'a abubakar malami ah, ya kawo misali cewa za a iya ko sake mutum ko ba da belinsa amma akwai wasu abubuwa da za a yi la'akari da su ya aikata waɗanda manya-manyan abubuwa ne da ba mamaki don ba a gabatar da su a gaban kotu ba ne yasa aka ce a sake shi ko a ba da belinsa ah, shi yasa za a iya riki gaba da rike wannan mutumin ah, ko kuma a ci gaba da shari'a kuma shari'a tana karewa ne har kotun koli to hakikanin gaskiya akwai hanyoyi da yawa da ake iya kama mutum a nan kasan idan ka duba shi ta fuskar shari'a kai tsaye ba za ka iya cewa an kama wannan mutum ta hanyar kuskure ba misali idan aka samu wato umarnin kotu cewa a sakewa ne wani mutum wanda aka tsare shi bayan kuma an ba da wannan umarnin in aka sake shi to za ka tar a wannan lokacin a take akwai polisawa suna nan suna jiran shi a wajen kotu yana fitowa za a ƙara rike shi kuma idan an rike shi me hujjan su za su ce maka to ai can wato umarnin da aka bayar an bayar ne akan wani laifi da ya aikata yanzu kuma muna tuhuman sa ne akan wani laifi daban ban da wancan to kaga anan kai tsaye zaka iya wato gaskanta su ta wannan bangare in saboda ai mutum yana iya aikata laifuka da yawa a kasa so idan aka ce misali an kai mutum kotu ya aikata wani laifi sai aka je aka nemi belinsa aka sake shi to ana bukata ya tafi gida ya je zauna da iyalansa so yana fitowa sai aka sake kama shi cewa kuma ga wani laifi nan daban wanda ya aikata to nan ma za a iya kai shi kotu nan ma kuma a je a nema masa beli to in aka yi haka dai wannan a fiskar doka dai kamar da shi a shi wato ministan shari'a na kasa ya maka bayani kusan na ga haka abin yake to sai dai karka manta eh, dangane ga wannan magana da muke akai ni ya bayani da tattara a akai shine shi wato minista na tsaro a wani lokaci amin minista na shari'a da kuma ita gwamnati wacce take rike da wayannan mutane suna dogaro ne ga wato wani sashi na dokan najeriya sashi na goma sha hudu na dokan najeriya wato constitution kenan wanda ke bayani akan abin da ke kira fundamental objectives na ƙasa na gwamnati misali wato kudirin uh, gwamnati kudirin da ya sa aka kafa gwamnati wanda wannan ne su ne asalin abin da ake bukata gwamnati ta tsayar da shi a kasa ɗaya daga ciki shine akwai tsara rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu so duk lokacin da ake tunanin cewa a rayukan al'umma idan aka sake wani mutum misali zai iya za su iya samun matsala ko ko dukiyan al'umma za su iya samun matsala saboda sake wani mutum ko ko saboda kasancewa yana walwala a cikin al'umma ko ko zamansa a cikin al'umma zai iya kawo matsala ga kasa ko zaman lafiya ko zai iya kawo tsoro a cikin zukatan mutane wanda suke yankin inda yake to lallai a ƙarƙashin wannan akwai inda aka ta bayani dokoki suka yi bayani da kuma alkalai suka ba da fassara cewa za a iya rike mutum a ƙarƙashin wannan yanayi barisa kafin mu dawo kanka bari mu sake jin ta bakin muhammad ibrahim gamawa muhammad ibrahim kun kai shin wannan kara da kuka kai jami'an tsaro kuka shigar da karan nan ne Eh, ko kuma ita gwamnatin najeriya gaba daya ko yi gara gwamnatin najeriya ita take rike da malam ibrahim yakub alzakzaki a lokacin da muka kai wannan kara sa'an nan kuma bayan muka kai a 'yan sanda muka kai su jami'an farin kaya wanda yake su suke tsare da shi kuma dukansu sun zo amma wani abin da zan gaya maka shine ma kotun kanta shi lauyan gwamnati yana jina in ya ce ba haka bane ya zo ya musa ya faɗa a gaban kolawale alkali kolawale ya ce kuna magana akan mutumin da ko da kotu ta ce a sake shi ba za a sake shi ba sai kolawali ya ce masa ina cikin kotun lokacin ya ce masa to shin kana nuna kun fi karfin gwamnati ne a kun karfin doka ne ina neman da ka janye wannan magana sai ya ce ya janye wannan magana to abinda muke kokari yanzu mu ce shine kai an zaba maka shekaru hudu baka kuma canza doka ba idan ka ɗaure wanda ka ɗaure bayan shekara hudu a bisa karya ko kuma mukaddara me yasa ba su faɗi hakikanin abin da suke zargi tuhumar malam zakzaki da shi a kotu ba shin maganan nan da suka faɗa na cewa sun rike shi a bisa raɗin kansa ƙarya suka yi ma kotu kenan in kuma karya suka yi ma kotu to me hukuncin wanda ya ma kotu ƙarya kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga hirar Nasiru Adamu El Hikaya da ministan ma'aikatar shari'a Justice Abubakar Malami. ina tare da abubakar madami ba mu labarin irin yadda wannan gwamnatin dama gwamnati ce da ta yi alkawarin kare doka da oda ba mu labarin yadda take gudanar da ayyukanta a takaice da ka shigo ofishin nan mai ka gyara ne ya canza daga abin da ake da shi a baya to kamin ima magana abin da danganci mu'amalar shari'a ke bance nan gani da abin da danganci wannan gwamnatin ina ganin ya kamata in yi ma bayani akan abin da danganci alƙillarta bisa la'akari da abin da ta gada ta huskar alkibla idan za ka dibi ainihin shekara goma sha shida da suka shuɗe na waccan gwamnatin ko kuma waccan jam'iyya abin la'akari ne. Mai ta yi mai ta kulla mai ta shirya mai ta aiwatar manyan abubuwa muhimmai waɗanda waccan gwamnatin ta aiwatar sun hada da ainihin sai da manya-manyan kadarorin gwamnati irin su na hukumar eh, wutar lantarki eh, ainihin hukumar sadarwa eh, hukumar hukumomi da ke da nasaba da tanade-tanaden takin zamani da ire-ire makamantansu me aka cimma ba shakka an samu nasara ta abin da danganci kwace kadarorin masana'antu na gwamnati kuma ainihin wannan gwamnatin ta rabe ma 'yan lele da 'yan shafa da mai a sanadiyar haka kuma ba shakka abin da ya biyo baya shine ainihin an kori da yawa daga cikin ainihin ma'aikata da waɗannan hukumomi suka ɗauka masu aiki a ma'aikatar jirgin sama sun rasa aikin masu aiki a nepa sun rasa aikin su masu aiki a ainihin kanhunna na takin zamani da ire-irinsu sun rasa aikin me ya biyo baya an kore su sun rasa aiki to saboda haka idan ka dibi alƙibla wacce wanta alƙibla ce mai kama da igiyar igiyar lefa ban san ko ka san abin da ake kira mosquito coil ba ka san shine zaka iske shi sandare amma sai zo yana konewa yana barin birbishin toka akan irin wannan tsari ta zo to wannan gwamnati idan zaka dibe ta akan ma'auni zaka dibe ta akan ma'auni irin na ceto me yasa na ce haka ma'auni irin na ceto mai kama da abin da dangace hasken candle wato ita ta ginu akan tsari na ta cutu matsaudi al'umma da ƙasa za ta ci gaba to idan ka koma abin da ya danganci ɓangarorin da suka danganci harakokin shari'a wannan gwamnati tana mai alfahari da cewa ta zo ta yi yaƙi na fito na fito gadan-gadan da cin hanci da rashawa kuma wannan nauyi ya dogara kan cokan a kan eh, ma'aikatar shari'a da ma'aikatu waɗanda ke da nasaba da wannan matakai na farko da wannan gwamnatin ta ɗauka shine na gudanar da kudure-kudure na dokoki a majalisar tarayya domin ganin da cewa an haɓaka inganta ainihin abin da danganci hito na hito da cin hanci da rashawa to kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta huskar abin da ya dangace hito na hito da cin hanci da rashawa wannan gwamnati ta ɗaure ma'aikatan shari'a Eh, waɗanda cin hanci da rashawa ya tabbata a kansu ta ɗaure manyan jami'an sojoji waɗanda cin hanci da rashawa ya dawama kansu ta ɗaure ma'aikata irin na ainihin abin da ya danganci bayan sojoji har ila yau ta ɗaure ma'aikata a ɓangarori daban-daban da manyan 'yan siyasa daga cikin manyan 'yan siyasa akwai gwamnoni biyu waɗanda a halin da ake ciki suna gidan kaso ta ɗauki mataki na kwato duki al'umma ta huskar duki al'umma abin da yasa nake ce ma kwato duki al'umma kwalliya ta biya kuɗin sabulu wannan gwamnatin lokacin da ta zo kan karagar mulki abin da ta iske ta huska cewa an a waɗannan shekaru goma sha shida an samu ta huskar ainihin kwato duki al'umma da an kai sama da faɗi da ita naira biliyan biyu a wannan iska mai busawa a halin da ake cikin shekara uku da rabi wannan gwamnati ta kwato dukiya ainihin wajen abin da ya kai biliyan 700 da wani abu wato idan kana kiyasi kan abin da ya danganci ci gaba wato an samu ci gaba na akallan kashi eh, kashi dubu 136 akan abin da ya danganci ƙari ta huskar hito na hito da kwato dukiya al'umma idan ka dibi ta huskar abin da dangance hanawa da kange aikata laifi na sama da fadi da dukiya al'umma wannan ne karo na farko a tarihin najeriya da gwamnatin tarayya ta zo da tsare-tsare kamar irin su asusu na bai daya cewa duk inda kwabanta yake taronta da sisin ta yake ta ya zo a account kaza tana kallon shi wanda a sanadiyar haka waccan gwamnati da ta shuɗe cikin shekara goma sha shida ta samu abin da ya kusa dala america biliyan 400 da wani abu wannan a cikin shekara uku da rabi ta samu dala amerika da bai wuce biliya hamsin ba na yi ma bayani akan abin da danganci hukunta masu aikata laifi ta hukuntar na yi ma bayani akan tsari na dokoki ta gabatar da ingantun dokoki na yi ma bayani akan tsari na eh, abin da ya danganci ainihin policies wato tsare-tsare ta zo da tsare-tsare ta hana ta ruhe duk wata kafa ta cin hanci ta yi umarni da dukiyar jama'a domin ainihin yi musu aiki to saboda haka gaskiya al'amari shine idan kana maganar alfano, idan kana maganar ci gaba idan kana maganar ainihin tsari ingantacce wanda zai ciyar da al'umma gaba ya ciyar da ƙasa gaba ya ciyar da ya kawo kyakkyawan yanayi na kwanciyar hankali da limana wannan gwamnati ta taka rawar gani barista abubakar malami mu je ga batun kiyaye ko in ce martaba lamura na doka wasu suna zargin wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari da kin mutunta umarni na kotu misali bari kama misali da shari'ar eh, tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro kanar samba da suki wanda har kotun afirka ta yamma wato ecos a nan abuja ta yanke hukunci cewa a bada belinsa amma ba a bayar ba ga batun nan na irin su shugaban 'yan shiya malin ibrahim elzazzaki eh, shi ma babbar kotun tarayya gargashin eh, mai shari'a gabriel kolawole ta ce a sake shi ma har a ba da diyar wajen miliyan hamsin amma abun har yanzu ba a ɗauki wani mataki ba me za ka ce kan wannan tunani da ake cewa wannan ita gwamnati ba ta mutunta umarnin kotu sai ga abin da ranta yake so shine take amfani da shi kawai su bari mata wannan kallo na rashin da'a zuwa ga doka domin akwai fahimtar ka fahimci gaskiya al'amari game da abin da danganci tsari irin na shari'a kamin ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a zuwa gare shi misali da nake baka idan aka je kotu aka yanke hukuncin cewa ainihin ainihin ana zargin ka da laihi ko ana tuhumar ka da laihi kana da haƙƙi a shari'a kai da ake tuhuma ka nemi kotu ta bashi ka beli idan ta bashi ka beli abokin jayayya ba shi da haƙƙi na kalubalantar wannan beli misali a mataki na gaba ko yana da shi to saboda haka idan ya ɗauki mataki na kalubalantar umarnin kotu akan cewa bashi ka beli ka yi ma ainihin abokin jayayya adalci na cewa ya bin umarnin kotu ba tare da kabari an kare abin da ya danganci mu'amalar ta danganci bin bahasin ehm, belin da an ka bayar a kotun kasa ya inganta ba ko ba inganta ba su saboda ka a cikin wannan yanayi baka yanke ma abokin jayayya hukuncin kinɗa har ila yau in ma ta bada hukunci kan cewa an bashi ka beli akan ka kawo mutum biyu uku su tsaya ma abokin jayayya ya ga cewa irin abin da ka aikata ta huskar laihi ka zama sanadi misali kila na hasara rayuka ka zama sanadi a kila ka kafa ainihin tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jiha ka ce kana da gwamna da abubuwa makamantansu wai kotu cewa ba ka da haƙƙi na cikin irin wannan yanayi a bashe kabeli beli yana roƙon kotu da ta walwale belin nan saboda bai yi ma kotu bayani ingantacce ba na cewa shi yana da awar cewa ainihin gwamnati ne ko hukuma ne a kashin kansa da kotu ta san da wannan jawabi a lokacin da ya gabatar da bukatar beli da bata ba da beli ba a cikin wannan yanayi yana so a walwale beli na an ka basuwa kana yanke mai hukuncin da'a ko rashin da'a rashin da'a ga gabin umarnin kotu a cikin yanayin da yake kalubalanta cewa ka tauye ma'auni game da bayani shi ma ba ka yi har ila yau a tsarin na mu'amalolin da suka danganci doka irin ta najeriya muna da tsarin kotuna in ka fara daga high court ne akwai court of appeal akwai supreme court duk waɗannan kotuna kotuna ne waɗanda court of appeal da supreme court kotuna ne waɗanda sun ginu akan tsari na bin bahasin abin da an kai a kotun ƙasa ya inganta ko bai inganta ba so saboda haka mu'amalar da ke da nasaba da beli ko rashin beli da'a ko rashin da'a a kotu ala kulli halin ba ka kai makura a kanta matsawar ba an kai makura an tuke a kotun koli ba wannan kenan sannan har ila yau idan ana zargin ka da aikata laifi na abin da ya danganci sace kudin makamai an zarge ka da aikata laifi na sace kudin makamai ah, ainihin kaje kotu kotu ta bace ka beli akan zargin sace kudin makamai aka waye gari bukata eh, bincike ya taso na cewa ah ai ba magana sace kudin makamai ba ne da ka sace kudin makaman nan asalin zai sace kudin makaman nan ka tauye eh, ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai ka sa rayuwarsu cikin kangi waɗanda ya kamata sojoji su hita su ba kariya ka sa so rayuwa cikin kangi a sanadiyar rashin makaman nan eh, ainihin farhula sun rasa rayukansu sojoji sun rasa rayukansu bukata ta kama ta abiyi bincike akan abin da ya danganci salwantar rayuka har ila yau shikenan tun da an caje ka an bashi ka beli akan abin da ya danganci sata ko kuma sama da fadi akan harkokin um, abin nan uh, kuɗi bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka sai ka yanke hukuncin cewa za a uh, ainihin shikenan gwamnati ba za ta bincika ba saboda abubuwa ne waɗanda dole ba za ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a ba sai ka dide su a dunkule sannan dunkule wannan ta faɗaɗa a kan tsari irin na doka ta ta'allaka kan tsari irin na doka ta ta'allaka a kan tsari irin na ainihin bin bahasin mu'amalolin da ke da nasaba da shari'a har ila yau kuma ta ta'allaka irin dama wadda doka ta bayar saboda ka baka iya yanke hukuncin da'a ko rashin da'a ba tare da ka kawo waɗannan eh, wannan lissahi bayyane ba har ila yau idan kana magana abin da ya danganci kawo barazana ga zaman lafiyar ƙasa wannan hukutun koli ta kasa ita ta yanke hukuncin cewa idan ainihin ana magana barazana game da eh, zaman lafiyar ƙasa to magana 'yancin ɗan adam mutum guda ba shi da tasiri idan ka auna shi akan 'yanci da ya danganci al'umma saboda a cikin wannan yanayi da ita kanta kotun koli ta yanke hukunci makamancin wannan idan bincike yana da nasaba kan abin da ya danganci barazana game da zaman lafiyar kasa ke kai adalci ka yake hukuncin rashin da'a a cikin bayan mutum na da madogara kamar mutum na ainihin eh, ka iske cewa idan yana sallah ba'adiya ta kama shi ko kabliya ba tare da ka bashi ka jira kan abin da ya danganci ya kai makura ta yin abliya ko badiya ba yanke hukuncin sallah ta baci sallan nan tana baci idan ya dawo da gyara ta fuskar kabliya ko badiya to kan haka wannan tsari yake ba ka iya yanke hukuncin cewa mutum ya aikata laifi ya ki da'a ga umarnin kotu matso ba a kai makura ba makurar kuma ita ce ainihin supreme court to idan kana magana ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan shari'u kotu ita kanta misali in ta yanke hukuncin cewa abinda an ka bai zama saɓawa zuwa gare ta ba ka yi adalci ka yanke hukuncin cewa an saɓa kana eh, da'awar cewa akwai umarnin kotu an je kotu ta bi bahasi ta ce a cikin wannan yanayi babu sabani zuwa ga umarninta su saboda ka mu'amalar ta danganci saɓawa ko rashin ga doka mu'amala ce da sai ka dibe ta a faɗaɗe ba a dunkule ba saboda haka gaskiya al'amari shine ita wannan eh, wannan gwamnati tana da'a ga umarni irin na kotu amma kuma ba ta eh, sar yadda ko kuma salwantar da haƙoƙin da doka ta bata kan abin da ya danganci mu'amala wadda take ganin da cewa ainihin tana da dama na tabi bahasi ko kuma tabi kadin shari'a a kansu. To jama'a karshen shirin yau da gobe kenan a madadin Zara Aminu Fage da ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Sashen